واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك وقوتا من البركة وتر رمضان هجرا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya zo bakwai ga watan tara dubu biyu da tara muna cikin suratu sa'ad sura ta talatin da takwas daga sama za mu tashi aya ta tara ko za mu tashi aya ta tara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب تو an samu mai shiga addinin musulunci daga ina daga ina daga ina inda kika zo daga ina kika zo unguwarku garinku to filiya to sanninki kina so za ki shiga addinin musulunci ke ce kike so ki shiga da yardarki ko wani ya ce miki dole to zan gaya miki abin da ake shiga addinin musulunci da shi in kin gamsu kin zama musulma in na faɗa sai ki faɗa ashadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kin ce abinda kika faɗa da larabci yanzu kin ce kin shaida ba wanda za a bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai kin yarda kika ce kin shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kin yarda to yandanki da wannan yanzu ya mai da ke ɗaya daga cikin musulmi kuma al-islam ya jubu ma qablahu me sunanki ha Janet to janet yanzu za a canza miki wani suna wanda ya fi dacewa da sunayen musulmi wani suna kike so a cikin sunayen musulmi zainab ko to Janet dama kusan zainab din ne ko yanzu za a ci gaba da kiranki zainab suna ne babba daga cikin sunayen mata masu daraja a musulunci daga cikin ‘ya'yan annaba akwai zainab a cikin matan annaba akwai zainab a cikin sahabban annabi mata akwai zainab a cikin jikokin annabi ma akwai zainab sauraka suna ne mai kyau mai alkhairi kuma za a ci gaba da kiranki da suna zainab to zainab yanzu kin zama musulma wanda ya shiga addinin musulunci akwai abubuwa da suka hau kansa wasu kudurewa zai a zuci wasu aikatawa zai daga bai wasu faɗa zai yi da baki da haka ga 'yan kwamitinmu nan zainab kusa da ke za su miki bayanin waɗannan abubuwan ga baki ɗaya sannan sai ki musu bayanin da abubuwan da yake ki sai su miki bayani sannan akwai makaranta da za a sa ki wanda za ki kwasa-kwasai na wasu watanni don ki fahimci addinin musuluncin da kika shigo a ilmance a karance kuma da hujjoji da dalili da haka muna miki barka da zuwa addinin musulunci Zainab Allah ya tabbatar da ke yan kwamiti sai ku ci gaba da aikin ku ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana a cikin wannan sura game da irin ƙalubale da kafirai suka faɗa game da manzanci ko annabtar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to shine Allah zai fara ba su amsa a baya mun karanta sun ce Allah ya ce wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum sun yi mamaki dan mai gargadi ya zo musu daga cikin su wa qala kafiruna sai kafirai suka ce haza sahirun kazzab wannan mai sihiri ne kuma makaryaci ne sannan suka ce aja alal ta ilahan wahidan yanzu ka sanya abin bauta ya zama guda ɗaya maimakon da yawa kusan ɗari uku da sittin kawai a maka inna haza la shay'un ujab suka ce wannan abin mamaki ne mai ɗaura kai wan talaqal mala'u minhum sai wasu jama'a daga cikin su suka tafi suna cewa ragowan yan uwansu animshu ku watse kowa ya kama gabansa wasbiru ku je ku yi haƙuri ala alihatikum a bisa bauta wa gumakanku ku je ku ci gaba da bautar gumakanku ku ci gaba da yin abin da kuke yi a da inna haza lalle wannan wa'azi ko wannan annabi ko wannan faɗakarwa ko sanya abin bauta ya zama ɗaya la shay'un yurad wani abu ne da ake nufin akwai wata manufa a ɓoye ma sami'ina bi haza fil millatil akhirati suka ce ba mu ji wannan ba a cikin addinin da ya gabata ko a yahudanci ko a kiristanci ko a maguzancin da ake a da tunda su ma sun yi watsi da tauhidul uluhiyya in haza suka ce wannan ba komai bane illa ikhtilaq face kirkire kirkire a unzila alaihi dhikru min bainina yanzu a saukan masa da ambato shine alqur'ani min bainina a tsakanin mu me yasa mu ba a dauke mu an ba mu annabta ba aka dauke shi shi aka bashi kun ga hasada ta shigo bal hum fi shakkin min zikiri Allah ce suna cikin shakka da kokwanto dangane ga ambatona shine Alkur'ani. ballan ma ya yazuqu azab Allah ce har yanzu su ɗanɗana azaba ta bane to sai Allah ya ci gaba da ba su amsa yace am indahum khaza'inu rahmat rabbikal azizil wahhab ko kuma a gurin su ne khaza'inu taskoki na rahmat rabbika rahamar Allah mahalicinka al'aziz aziz mabuwayi al-wahhab mai yawan kyauta da alheri taskasta tana hannunsu ne annabta da manzanci a hannunsu yake balle su ce ga wanda suke so a bawa ahum ya kasimuna rahmata rabbik na qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukuriya. wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa min nas wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum daka Allah Allahu alam haisu yaj'alu risalatahu ko risalatihi Allah shi ya san ina ya ina ya dace wa ya kamata ya zaba wa ya kamata ya fifita akan wani rusulu hatta su manzannin Allah ya fifita wasu akan wasu inna Allah hastafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamina Allah shi yake zaɓin abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama kuma ya mai da shi abin da ya ga dama yadda ya ga dama abin da ke kan bayi sallamawa to Allah ya amfani da sunayensa manya guda uku yace rabbika al-azizi al-wahhab kun ga ya haɗa wa kansa sunaye guda uku yace am indahum khaza'inu ko kuma taskoci khazina khaza'in jam'u khazina ma'ana abin da yake na taska wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqin abin da ke hannunku mai karewa ne abin da ke hannun Allah shine baya karewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid shi yasa Allah ya amfani da sunayensa na rabbu wato shine mai halitta mai renon halitta mai mallaka halitta mai gudanar da halitta al-aziz wanda yake ya buwaya buwaya walillahi al-izzatu jami'a buwaya ta Allah ce ga baki daya ayabtaguna humul izza fa innal izzata lillahi jami'a sunan Allah Al'aziz aziz sannan yana da siffa mai suna izza sannan yana aiki shine yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha sannan magana akan al-wahhab mai yawan kyauta innaka antal wahhab kai ne mai yawan alheri mai yawan kyauta mai bawa bayinka ya habu liman yasha inafa wa ya yahabu liman yasha dhukur aw zawjuhum dhukuranan wa inafa wa yaj'alu man yasha aqima kyauta Allah ba ta da iyaka am lahum mulku samawati wal ardi Allah ya ce ko mulkin sammai da mulkin ƙasa lahum nasu ne wane su walillahi mulku samawati wal ardi lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lillahi mulku samawati wal ardi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi huwa allazi khalaqa samawati wal ardi komai na Allah ne abin da ke sama da abin da ke ƙasa da abin da ke tsakaninsu mallakar Allah ta'ala ne shi kadai wa ma huma ko sun mallaki wani abu komai kankantarsa a tsakanin sama da ƙasa falyartaqu Allah ce to su hauhawa fil asbab a cikin asbab din da zai kai su sama su kama matattakala ko tsani ko ta dabara ko wayo ko azanci da zai kai su sama su je su mulkin sama in sun isa falyartaqu irtaqa yartaqi ka gani asalinsa daga raƙa ne sai aka ma ziyadan hamza wata sai koma irtaqa falyartaqu kaga fi'il amrin allamu lamul amr falyartaqu fi'il amrin majzum alamatu jazmihi hasfun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal af'al al-khamsatu turfa'u bi subutin nun wa tunsabu wa tujzamu bi hazfiha Allah ce taƙo. daga na aka samu ɗaukaka hawa yarki Allah ce to si sama fil asbaba a cikin sababban da zai kai su sama ta tsani ne ta jirgin sama ne ta rada ne ta duk wata dabara da zai kai su sama in sun isa su je jundu Allah ya ce wata rinjina ce wata kaskantacciyar bataliya ce Jundin anan an yi an yi masa tanwini ne litta haƙir wa taƙalil shi yasa aka sa ma litaukidil illa Jundin ma Allah ya ce rinjina ce makaskanciya ‘yar kaɗan ƙwarai, hunalika a can gurin da aka fafata yaƙi, wasu ce ishara ce nan zuwa ga yaƙin badar, tunda Allah ta'ala ce sayi huzamul jam'u wai wallunar dubur. Suna cewa na hannu jami'un muntasir, mu ne bataliya, mu ne rinduna, mu ne tawaga, mu ne taron dangi da za mu ci nasara. Allah ce sayi huzamul jam'u za a karya wannan taron naku wai walluna dubur kuma za su bada baya da gudu kafin abin ya faru Allah ya ce za a gwabza yaƙi da su da muminai muminai za su fatattake su kuma Allah ya ba muminan nasara su ɗari uku da sha uku su kuma su dubu ɗaya amma suka fatattake su aka kashe saba'in aka kama saba'in to an ce ishara ce Allah yake zuwa ga nan yace jundun ma runduna ce ƴar kaɗan makaskanciya kuma ta su kafiran ba su isa Allah ta'ala ya buga da su ba mahzumin waɗanda ake karya su min al-ahzab daga cikin rundunonin kafirai da suka gabata su ɗaya ne daga cikin bataliyoyin kafirai da suka gabata waɗanda Allah ta'ala tuni ya karya su sun kai adawa ne alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وتما ذات شقاء دين المسلمين kina so za ki shiga addinin musulunci gamsuwarki ne da yardanki ko matsawa ce daga wani ke kika yarda za ki shiga addinin musulunci da yardarki da amincinki to barin gaya miki kalmar da ake zama musulmi da ita in kin amince da ita kin zama musulma nan take ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu واشهد واشهد ان محمدا رسول الله wannan kalma da kika faɗa da larabci kika faɗa bari in fassara miki ita zuwa ga abin da zaki gane in kin aminta kin zama musulma kin ce na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kin yarda da haka kin ce kin shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne kin yarda da haka to kin zama musulma daga ina kike daga ok kagoro can wajen yankin kaduna kenan ko to yanzu abubuwa biyu ne suka rage me sunanki ya sunanki momi to momi sunanki to yanzu wani suna yake so a sa miki momi ai kawai baba ce ko zainab kike so to to Allah Allah ya tabbatar miki da alkhairi a yanzu sunanki zainab kenan za a ci gaba da kiranki zainab zainab da kuke zabuwa suna ne mai daraja kwarai a addinin musulunci a cikin 'ya'yan annaba akwai zainab a cikin matan annaba akwai zainab har guda biyu a cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mai suna zainab akwai kuma cikin sahabban annabi mata akwai masu zainab zainab da yawa suna nan saboda haka suna ne mai kyau kika zabo a to akwai tunda kin taho daga nesa ne akwai yan kwamitin mu yanzu suna nan za ki musu bayanin yadda za a yi da duk wanda ya shiga addinin musulunci muna umartarsa da ya dage ya yi karatu kuma mun kafa makaranta don yin haka wanda akalla za a yi kwasa-kwasai na 'yan watanni akwai littattafai da basic abubuwa da ya hau kan mutum wanda za a yi bayanin su wanda suka shafa aƙidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa domin ya yi addinin da ilimi ka musuluntar da mutum baka koya masa yadda ake addinin ba baka kuma yi masa yadda zai samu tabbatuwa a ciki ba to akwai ragowar aiki da haka zainab ga 'yan kwamitinmu nan kusa da ke za su koma gefe za su yi miki bayani kuma za su ji matsalolinki za su ji irin gudunmawar da taimako da za su baki na ilimi da rayuwa don ki tabbata a cikin addini ke ma ki samu cikakken ilimi ki je ki ci gaba da kiran wasu zuwa ga addini zainab allah ya miki albarka allah ya muku albarka gaba ɗaya tabbatar da ku a cikin addinin musulunci yan kwamiti sai ku je ku yi mata ragowar bayanin abin da ake aka yi muku tirenin akai to allah subhanahu wa ta'ala yace falyartaqu fil asbab to su hauhawa mana su je kan ko su yi amfani da sababi jam'u sabab A sabab ma yi yatawassalu bihi ila shay ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam abinda in akwai shi akwai abin da kake nema in babu shi ba wannan abin shine sabab wa taqatta'at bihim asbab can an fassara shi da kauna fa atba'a sababa duk abin da zai kai ka zuwa ga wani abu ana kiransa sabab kamar tsani shi ma ana kiransa sabab to Allah ta'ala ce jundun ma wato rinjina ce makaskanciya kwarai in mun ɗauki maɗin a matsayin harfu suna cewa za'il taukidil illa hunalika a can inda aka fafata an yi amfani da hunalika wanda ishara ce zuwa ga gurin da yake nesa idan guri yana dab da kai sai ka ce huna in can ne sai ka ce hunaka in can ne sai ka ce hunalika shine mai alfiya yake wa bi huna aw ha huna ashir ila damil makani wa hil kafatila fil bu'd aw bi samma fu aw hanna aw bi hunalika tikan aw hinna ana cewa huna hunaka hunalika kamar za za ka zalika to shine Allah ta'ala ce, to an ah, min al ahzab suna daga cikin bataliyoyin da Allah ya tarwatsa ya ruguza waɗanda suka gabata نعم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق الله سبحانه وتعالى يفار لسا فأولئك الأحزاب سواء نيني أحزاب sai Allah fara lissafa su kazzabat qablahum qaum nuhin mutanen annabi nuhu kafin zuwan waɗannan su ma sun ƙaryata manzannin Allah ya shekara dubu ba hamsin yana musu wa'azi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa akhadhahum at-tufanu wa hum zalimun shi da kansa ya gaji yayi wa'azin yace rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al jannatin wa yaj'al lakum anhara Malakum latar juna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala shamsa siraja wallahu anbatakum min al na bata. thumma yu'idukum fiha wa kum ikhraja wallahu ja'ala lakum al-ardha bisaqa litasluku minha subulan yace musu wa'azi yace musu wa'azi ha a ƙarshe ce rabbi inda Allah ya ce innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman ba wanda zai ƙara imani a cikin mutanenka sai waɗanda sun riga sun yi ah to tunda ba za su imani ba me amfanin su sai ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirina dayyara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara ice Allah ka turmushe su gaba ɗaya ka rugurguza su tunda ba su da amfani wa adun da adawa irama imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad shine Allah yake cewa fa hal tara lahum min baqiya ya akwai raguwas agowasu sakharaha alaihim sab'a layalin وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل كاوية فهل ترى لهم من باقية وعاد دا آداوا وفرعون دا كما فرعون ذو الأوتاد ما أبو تراكم أذابا فرعون يا قولي وجن أذب سد متاني وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبل مرسال سأجب shida شدا waɗannan turaku na fir'auna wanda yake gana wa mutane azaba da su don ba taɓa yin kangararre waskatacce bauɗaɗɗe mai girman kai mai takama mai fankama mai nuna isa ɗan kama karya irin fir'auna ba wani ma ya zo zai shiga addinin musulunci za ka shiga addinin musulunci daga ina kake fire service to babanka ba zai hana ka ba ha kai kana so ka shiga addinin musulunci to to kai yaro ne karami kai to da ka za a baka kalma da yadda take haka a to zan gaya maka kalmar da ake zama musulmi da ita sai ka faɗa in ka yadda ka zama musulmi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah shekara ka nawa shekara ka nawa shekara ka goma sha uku to me sunanka abiola to abiola sanninka da zuwa musulunci abiola to a cikin musulmi ma akwai abiola ko amma dai me fassaran abiola din Na? Eh. to shi kenan wani suna dai za a sama ko suna yana da kyau ana iya canza shi wani suna kake so irin namu gaba daya jibril to jibril akwai saɓani wajen wasu malamai wajen sa sunayen annabawa a mala'iku wasu na ga kamar imam malik shi yana tafiya akan cewa a duk da shi ma na kiransa malik amma yana ga an mala'ikun da aka keɓance su don wani aiki na musamman kamar masu kawo wahayi masu kula da ruwa israfil waɗannan ba a sa sunayensu ko da an sa ma ya kamata a gyara wani suna kake so bayan wannan muhammad da ai shi yafi dacewa ma da kai to yace a sa masa suna Muhammad maimakon Abiola da da ake kiransa ba mun canza Abiolan bane dan ba mu san ma'anarsa bane inda ma'anarsa tana da kyau sai a ban masa a yanzu Muhammad ka riga ka shigo addinin musulunci ka zama musulmi kuma akwai abubuwa da zaka je yanzu yan kwamiti za su yi ma bayani za su saurare ka kuma za su kokari su ga iyayenka su tattauna da su akan yadda za a bakka ka yi addinin da ka zaɓa ma kanka da gamsuwarka da yardaka insha Allah kuma za a sa ka kana makaranta yanzu secondary kake wace community kake secondary school ko primary a JSS 1 kake ko 2 2 ko to to ba komai insha Allah za mu tattauna yadda za mu ga matsalolin da za a iya matsalolin da za a iya lura da su dangane ga bangaren ka da haka Muhammad Allah ya maka albarka ka je ga 'yan kwamitin mu nan kai musu bayani kuma za su saurari me zai biyo baya insha Allah al'autar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa fir'aunu hul autad da fir'auna wanda yake mai turakun azabtar da mutane to mun ce malamai sun yi fassarori guda shida akan ma'anar al'autad a nan fassara ta farko annahu kana yu'azzibu an-nasa bi arba'ati autadin fir'auna yana da wasu turaku ko wasu dirkoki ko wasu ginshiki guda hudu wanda yake ɗaura hannuwan mutane da ƙafafuwansu ya shudduhum fiha yana ɗaura mutane a jiki summa yarfa'u sakharatan fatulqa alal insani sai a ɗaga wani ƙaton dutse sai a murgino shi akan mutum fatash fatash dakhuhu sai ta rugurguza shi wannan shine fassara ibnu mas'ud da ibnu abbas kenan an ce wa fir'auna zil autad ana nufin autad din wasu turaku ne guda hudu ake daure kafan mutum da hannunsa a tabe shi kamar buzu sana dauki katan dutse a sako shi ya faɗo kansa ya fasa shi wannan shine fassara ibnu mas'ud da ibnu abbas haka nan malam hasan da malam mujahid yace kana yu'azibun nasa bi autadin yutiduha yana wa mutane azaba da wata turaku da yake kafe su fi aidihim wa arjulihim ya daure kafafuwansu ya daure hannayensu wannan shine fassara ta farko kenan zamu ce wa fir'aunu zul autad da fir'auna da yake da tirakun daura mutane guda hudu ya ɗaure ƙafa daura hannu ya wa mutane azaba ko na biyu zulbina da fir'auna ma'abocin ginshikin gini shi yake shafa auqidili diliya hamanu ala tin faj'alni sarhal la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kadhiba to wannan shine zulbina il muhkam wanda yake da gini mai ƙwari, yana da dakin yana da wato ilimin handasa wato na technology na iya gini da ƙwarewa. arwaito wannan daga Abdullah dan Abbas shine malam malam wato Zahaku ya faɗa da malam Qurazi kuma shine abin da ibnu qutayba ya zaba akan a fassara wa fir'aunu zul autad da fir'auna ma'abocin gini mai kwari wannan shine fassara mal ibnu qutayba don laraba suna cewa hum fi izzin sabitil autadi suna cikin ɗaukaka matabbaciyar ginshiki da gini wa mulkin sabitil autadi suna cewa wannan mulki ne mai ginshikin gini yuriduna annahum da'imun shadidun suna nufin tabbatacce ne mai tsanani wa asalu haza annal baita min buyutihim yusabbatu bi autadin saboda ana gina ginshiki ne akan foundation in za a gina gida shine malam aswad bin ya afur yake cewa fi zilli mulkin sabitul autadi a cikin wato wani inuwar gini yace wa laqad zanau fi bi an umma aishatin fi zilli mulkin sabitul autadi البيت لا يبتنى إلا له amadun. wala imada idza tursa autadu na uku wal murad bil autad al junud fassara ta fir'aunu zul autad da fir'auna mai bataliyar rinjina wato yana da sojoji yana da bataliya yana da rinjina to wannan rinjina ta sace wa fir'aunu zul autad da fir'auna mai rinjina mai bataliya wannan shine a tsiya daga Abdullahi dan Abbas wa zalika annahum kanu yashudduna mulkahu wa yuqawwuna amrahu saboda su suke karfafa mulkin nasa suke tabbatar da shi kama yuqawwil watidu shay'a kama yadda ginshiki yake daure katanga ya rike ta ba za ta faɗi ba na hudu annahu kana yabni manaran yazbahu alaiha nas an ce wai ya gina hasumiya ce doguwa yake hawa yanka mutane akai saboda duk mutanen gari su hango dan a tsorata da shi a firgita da shi a razana da shi shi yasa yace a yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al-mala'ikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin fir'auna ne ya hau kan duro yace mulkin misra ba nawa bane alaysa li mulku misra ba ni nake da mulkin misra ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti wannan kogin na nil yana gudana ta karkashin gidana afala tumsiruna ba kwa gani am ana khairun ni na fa alheri am hadha allazi huwa mahinu ko wannan wulakantaccen wai annabi Musa ne wulakantacce wala yakadu yubin ku ga ba ma ya iya bayyana kansa magana ma bai iya ba yana ina falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin dan me yasa ba a je ho masa kambin sarauta ba na gwal aw a ma'ahul mala'ikatu muqtarinin ko mala'iku su take man baya suna masa rakiya sai mutane suka ce gaskiya ku fir'auna eh, bai iya magana ba kuma sannan babu kambin sarauta a kansa kuma ba mala'iku suna take man baya kun ji wani dalilin da yasa ba za a ba annabi Musa ba to shi fir'auna yana da wannan uku fastakhaffa qaumahu sai sassauta tunanin mabiyansa fa uhu sai suka bi fir'auna innahum kanu qauman fasiqin yasa Allah ya ce ma asafuna in taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in Allah ya ce da suka fusata ni na fushi da su sai kawai na ɗau fansa a kansu din na nitsar da su a cikin ruwa gaba ɗaya ba wanda ya tsira to kun ga an gama da shi shi da yake cewa malakum min ilahin gairi ba ku da wani abun bauta sai ni ya dawo ya ce ana rabbukumul a'ala in ma kuna da Allah to ni ne na sama da shi ni ne al'a'ala bayan muna cewa subhana rabbiyal a'ala fir'auna yana cewa shine a'ala kaga ya tankaro abin da ya fi sa to shine wa fir'aunu zil autad yana da hasumiyar da yake hawa iyanka mutane akai wannan ita ce fassara ta wato hudu fassara ta biyar annahu kana lahu arba'u uswanatin wai yana da wasu amudai irin wannan ginshikin a masallaci ana kiransa ufduwana to yana da irin su guda hudu fa ya'khudhu ar-rajula fa yamuddu kulla qa'imatin ila usduwanatin fa yu'adhibuhu sai kama mutum ya bankare shi kamar dai waccan fasara ta farko sai ya masa azaba a rawato irin wannan maganu guda biyu daga sa'id bin jubair fassara ta shida annahu kana lahu autadun wa arsanu yana da ginshikai yana kuma da wato abin nan wajen ɗauri inda yake ɗaura mutane kamar wasu turaku wa mala'ib yana da wajen wasa kuma yul'abu lahu alaiha wanda ake wasa a gurin a kira mutane a wasanni irin wasan sallah malam ata'un da malam qatada ya faɗa to a waɗannan fassarori da aka yi guda kusan hudu ko shida imamu dabari ya zaɓi guda ɗaya a cikin tafsirinsa ya ce wa ashbahul aqwali fi zalika bisawabi maganar da tafi dacewa a zaɓa a cikin shidan nan qaulu man qala uniya bi zalika al-autad ana nufin autad din na imma li nas ko dai sandar da ke ɗaura mutane yana musu azaba wa imma lil la'ib ko kuma gurin wasa kana yul'abu lahu biha ana masa wasa a gurin yana gani irin na manya wa zalika anna zalika huwa al-ma'ruf min ma'anar autad wannan shine sananne daga ma'anar autad wannan a cikin mujalladi na goma shafi na ɗari da hamsin shida al-imam tabari a cikin tafsirinsa ya ce a cikin fassarorin guda shida wannan shine mafi rinjaye ibnu Kathir ya ce idan akwai akwai fassara goma ko ashirin ko talatin karkashin aya ka kawo su duka amma kakai shiru sai ka faɗi wadda ta fi rinjaye yace domin da Allah yana ba mu bayanin sabanin da yahudu suka yi da nasara akan adadin ashabul kafi sai da Allah ya kawo duk abin da aka faɗa sannan sai ya zaɓi abin da ya farin jayi to yace to wannan shine ka'ida in ka sa akwai maganganu duka kawo su sai kuma ka faɗi wanda ya fi hujja in duk suna da hujja kuma sai ka ce to duk ayar za ta iya ɗaukan waɗannan ma'anonin gaba ɗaya to sai Allah ta'ala ya ce wa samudu akwai samudawa wa qaumu lutin akwai mutanen annabi lut waɗannan dukkan gararru ne wa ashabul aikati da ashabul aikati sune mutanen annabi shu'aibu ulaikal ahzab Allah ya ce waɗannan sune rundunonin makiya Allah waɗanda Allah ya dammara su lamma zakara al-mukaththibina qala ulaikal ahzab fa a'lamana anna mushriki quraish min ha'ula'i yace su ma waɗannan kafirai da suka kangarewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ciki al Tsabari tabari shaykhul mufassiri ne yana cewa game da wannan guri ya ce ya ƙulu ta'ala zikiruhu ha'ula'il jama'atul jami'a. wannan jama'a ɗin da ta yi taron dangi wal ahzabul mutahazziba ala ma'asillahi wal kufri bihi wanda suka yi taron dangi wajen saban Allah da kuma kafirce masa allazina minhum wanda daga cikin su ya Muhammad mushriku qaumaka Ƙaumika, akwai mushrikan mutanenka wa hum maslukun bihim sabilahum su ma za a shigar da hu tafarkin su za a yi musu azaba irin tasu in kullun Allah ya ce babu wani ɗaya illa kazzabar rusula face ya ƙaryata manzanni babu wani ɗaya daga cikin waɗanda aka ambata ɗinnan face sun ƙaryata manzannin Allah mutanen annabi nuhu sun karanta annaban Allah annabin Allah mutanen adawa sun karanta annaba annabin Allah fir'auna ya karanta annabin Allah samudawa sun karanta annabin Allah mutanen annabi lut sun karanta annabin Allah ashabul aikati sun karanta annabin Allah yasa Allah ce in kullun ai ma kullun kullun din ana kiransa tanwinul iwa tanwin a larabci wajen kashi shida ne amma ana kiransa tanwinul iwa iwadun anil ismil mahzuf ai kull in kullu ahadin babu wani ɗaya daga cikin su illa kazzabar rusula face ya ƙaryata manzannin Allah fa haqqa iqam Allah ce sai azaba ta ta tabbata a kansu ne musu azaba na ɗanɗana musu fa kullan akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqana wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimuna Allah ya ce ban musu ban cuce su ba su suka cuci kawunan su da suka kafircewa Allah wa ma yanzuru haula'i Allah ya ce waɗannan ba komai suke sauraro ba ko suke dako ba ko suke jira ba illa sai hatan wahidatan face tsawa ce ƙwaya ɗaya wace tsawa ake nufi malam muqatil yace ana nufin annafakhatul ula wato abinda za a yi na farko busar farko da za a yi ita kawai suke jira sannan kuma malam ibnu sa'ib yace annafakhatul akhiratu wato busa ta biyu wace da an yi ta kowa zai mutu ma ta biyun kowa zai tashi Allah ta'ala yace ma yanzuruna ba komai suke saurare ko suke jira ko suke tsammani ba ha'ula'i waɗannan maɓarnata kangararru waskatattu illa sai hatan wahidatan face tsawa guda ɗaya ma min fawaƙin Allah ya ce babu hutu babu tsayawa tsakaninta. al alfawaq an masa kira'o'i guda biyu malam hamza da malam khalaf da malam kisa'i sun karanta shi bi zammil fa'i malaha min fuwaq malaha min bi fa'i haka nan kuma ragowan sun karanta da fatha to akwai bambanci tsakanin fuwaq da fawak a tsakanin waɗannan kira'o'i guda biyu to akwai maganganu guda biyu wasu malaman suka ce annahuma lughatani bi ma'ana wahidin da malaha min fuwaq malaha min fawak duk ɗaya ne wannan shine ma'anan abin da malam farra'u cikin jigajigan malaman luga ya faɗa da malam ibnu qutayba da malam zajjaju wanda waɗannan rukunai ne a cikin ilimin lugha malam farra'u yace wal ma'ana ma laha min rahatin wala ifaqatin abinda ake nufi babu hutu babu kuma farkawa wa asluhu min al ifaqa fi radai fi ba kuna kiwon awaki ko shanu ko tumaki ko raƙuma ba idan mutum ya zo zai tatsi nono idan ya ja hantsar ba yakan saki ba kafin ya kuma ja to wannan tsakanin in ka ja ka tatso in ka saki kafin ka sake kamawa dan wannan ratar da dan wannan jinkirin shi ake kira fawak ma'ana babu wani rangwame tsakani ba dan hutu ba dan lokacin da za a samu a huta ko mai kankantarsa ai kaga hantsa in ka kama ta ka rike zai zubo amma in ka rike ta haka ba zai ci gaba da zuba ba dole sai ka yi sai ka saki ka sake kama to wannan sakin a sake kama dan wannan ratar da ba ta da tsawo ita Allah ya ce malaha min fawaq wa asluhu min al ifaqa fi rabai izartada'at al bahimatu ummaha thumma tarakatha hatta tunzila shay'an min al labani idan ta sha yatta ta sha dabba ta kuma saki har sai nonon ya ƙara taruwa fatilkal ifaqatu ya zo a wani hadisi wanda a isnadinsa bai inganta ba yana cewa al'iyadatu qadaru fawaqi naqatin wato in ka kai wa mutum ziyara ta dubiya kada ka wuce gwargwadon zaman da zaka yi a gurin ya wuce gwargwadon dan wannan sakin hantsa da sake kamawa da ka ce to jiki lafiya to masha Allah to sai ka tashi ka tafi ka tsaya gulma kuma ko ka tsaya ka karasa kashe shi ka wani bai iya dubiya ba ya same ka a gado a kwance ce Allahu akbar wato ba a jin daɗi ko Allah ya sauke Allah ya bada lafiya ai kaga wani ma irin wannan rashin lafiyar ya daga nan ya wuce wallahi wani ma daga irin wannan bai tashi ba wani ma ak irin wannan abin ya faru wallahi kaga Allah sarki ya ba yara to kaga shi mara lafiya ba a so a dinga nuna masa abin ba zai yi ba sai a ce Allah sarki to ai da alamar sauki ce ai ba sauki kace in da sauki da sauki kwantar da hankalinka Allah zai baka lafiya Allah ya sauke kace to sai an jima dan wani abu zaka bashi da ko ka bashi amma a zauna ana ta hira ana ta kawo masa labaran wanda suka kwanta a gada irin wannan nasa ba su tashi ba sai ku firgita shi to hadisi bai inganta ba amma ma'anarsa tana da kyau to shine ma'anan malaha min fawaq wanda suka karanta ta da wannan kenan wa man yaftahu al-fa'a fa hiya lughatun jayyida aliya wanda ya karanta ta malaha min fawaq kuma Malam ibnu qutayba yace al-fawaq wal wahidu duk su ɗaya ne wa hiya an tuhlaba annaqatu wa tutraka sa'atan hatta tunzila shay'an min al-labani a kama hantsar taguwa a tatso a saki hannonan ya ƙara taruwa thumma tuhlabu sannan a ƙara wato tatsa fama bainal halbatayn fawaqun dan wannan tsakanin shi ake kira fawaq fastu iral fi mawdi'il muksi wal intizar da haka da abin da yake na saurare da jira sai ake aro wannan kalma in dai sauraren da jiran ba mai tsawo ba ne malam zazzaju ya ce alfuwaku ma baina halbatayin naqa wa huwa mushtaqqun min ar-ruju'i li'annahu ya'udu al-labanu ila ad-dar'i baina al-halbatayn wa yuqalu afaqa min mardihi ay raja ila sihhati nabiyu anna man fataha wanda ya mata fataha yana nufin malaha min rahatin babu hutu a tsakani wa man dammaha arada fuwaqan naqati qalahu abu ubaida waɗannan duk su ne jigajigan malaman luga in ana son a fassara qur'ani to da su ake dogara wajen ilimin luga amintattu ne malaman musulunci kuma ƙwararru a wannan babu to haka malaman tafsiri sun yi fassarori guda hudu akan in an karanta shi da fuwaq ko da fawaq na ɗaya suka ce malaha min raja'atin babu maganan dawowa duniya kenan idan aka yi wannan tsawa guda ɗaya to ka bar duniya ba za ka ƙara dawa cikinta ba har abada malaha min tardadin babu kai komo in ji malam ibnu abbas anna tilka sayhata la tukarrar ma'ana ita ƙara ɗin ce ba za a sake maimaita ba ɗaya tak za a yi an gama ba wai a busa a busa a busa ba busa ɗaya ce tak kowa kuma sai ya ji a kunninsa kuma sai ya shiga na biyu malaha min ruju'in ila duniya in kan koma ita rai ba za ta dawo duniya ba in ta ji wannan a wato sanarwa ta ƙarshe kowa ya bar duniya in ya ji wannan na biyu malahum min hamin ifaqatin ba za su ƙara farkawa a duniya ba bal tuhulikuhum wannan tsawa za ta halaka su in ji malam ibnu Zai, ko na uku malaha min futurin walan qita'in ba ta da yankewa ba ta kuma da tsayawa in ji malam ibnu jarir ko na hudu malaha min rahatin babu hutu in ji daga wasu malamai na tafsiri sai suka ce ni وقالوا ربنا عجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب الله سبحانه وتعالى وقالوا سكتي ربنا يا الله محل تشمو لنا قطنا كقباتو من دساك مكمو ko ka gabato mana da littafinmu ko ka gabato mana da azabarmu ko ka gabato mana da sakamakonmu qabla yawmil hisab kafin ranan ma sakamakon ta zo an ce sun faɗi wannan ne da iskili sababin saukar wannan aya an yi maganganu guda biyu annahum lamma zukira lahum ma fil janna lokacin da aka tuna musu ko aka gaya musu ko aka faɗakar da su irin lada da sakamakon da Allah zai ba mutanen kirki aljanna qalu haza sai suka ce to a gaggauto musu a duniya shine malam Sa'idu bin jubair da malam suddi yace ko nabi lamma nazala qawluhu ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi sai suka faɗi wannan magana malam ibnu kasir yace kila sa'alu ta'jila nasibahum min aljanna sun ce wai tunda suna da rabo a aljanna to a basu wani ɗan rabo mana su fara taɓa a duniya in kanan maujuda in dai da gaske ne akwai aljanna to a dan gutsuro musu wani abin aljanna su fara taɓa a nan shine yace qalat quraish za'amat tace ya muhammad anna nu'ta kutubana bi shama'ilina ka ce za a ba mu littafin mu karaya ko za'amta ya muhammadu anna nu'ta kutubana bi shama'ilina cewa za a ba mu littafan mu da hannunmu na hagu ko fa na qitsana to ka gaggauto mana da wannan yaquluna zalika takziban lahu sun faɗi wannan ne suna masu ƙaryata shi in ji malam abul aliya da malam mukatil to me ake nufi da alqit ajilla na qitta wanda ai qittu kuma ka dauki zai ga kamar mage ce ko qitta to qittu me ake nufi da qittu anan to malamai sun yi maganganu guda hudu na farko annahu sahifat takadda da ake rubuta sako a cikin ake kira qit in sa ajilla na na ka gaggauto mana da littafin mu na sakamako fassara ta farko in ji malam abu salih daga ibn abbas malam fara'u yace alqittu fi kalamil arabi idan balarabe yace maka alqittu yana nufin as-sakku shine littafin da aka bane shi da sitamfi shi ake kira wato alqittu malam abu ubaidata yace alqittu alkitabu laraban sun ce ma alqittu suna nufin littafi wal qututu al kutubu bil jawaiz littafin da aka rubuta sakamako na alheri da za a baka a ciki ana kiransa kitso jam'insa qutut wa ila hadha al-ma'ana da abul hasan wa muqatil wa ibn qutayba na biyu anna al-qitta al-hisabu ina wannan fasara ta biyu ajillana qitana ka gaggauto mana da hisabun mu a fassara ta farko ajillana qitana ka gaggauto mana da littafin sakamakon mu kun sama anan ta kusa zuwa ɗaya kenan malam da haku da daga Abdullah dan Abbas ko ko fasara ta uku ajilla na itsana annahu alqada'u ka gaggauto mana da hukuncin mu in an isa a kashe mu Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azab wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun suna gaggauto maka da azaba cewa wai ai musu azaba in an isa Allah ya ce ko ta rana a wajen Allah ta fi shekara dubu tana jiran su. to shine ma'anan qittu yana nufin alqada'u a gaggauto mana da hukuncin mun ji malam ata'ul khurasani wa ma'ana annahu lamma wa'idu bil qada'i bainahum sa'alu zalik lokacin da aka musu alkawari za a yi musu hukunci ranar alkiyama sai suka ce a yi ta yanzu mana ta kare fassara ta hudu annahu annasibu suka ce na qitsana ka gaggauto mana da sakamakon kunga kun ga da fassarar ta farko ka gaggauto mana da littafin mu ko fassara ta biyu a gaggauto mana da hisabi ko kuma fassara ta a gaggauta a yi mana hukunci ko fassara ta a gaggauta a bamu abin da muka cancanta tun a nan mu fara tabawa kusan alaƙar su ba ta da nisa malam Sa'idu bin jubair malam sajjaji ce ana cewa alqittu an-nasibu yana nufin wani rabo ko wani yanki na wani sakamako da za a ba mutum ita as-sahifatu yuktabu lil insani fiha shay'un yasilu ilayhi idan aka rubuta maka wani abu a takarda wanda zaka je a baka sakamakon abin da ke ciki ana kiran sa qit washtiqaqul qit min qatatu ana cewa qatatu bi ma'ana qata'tu fannasibu huwa al qati'atu ko qit'atu min ash-shay yana nufin shashin wani ta qit'a yankin wani abu da shashin sa ثم في mufassiri القول للمفسرين قولان أنهم سألوا نسيبهم mina janna. sun tambayi a ba su na aljanna in ji malam sa'id bin jubair aw annahum sa'alu Sibahun min al'azadi. ko sun ce in har akwai azaban to a fara musu a duniya don su ji irin ta. in ji malam su duk da maganganun nan suna komawa ne zuwa ga inna ma sa'aru zalika istihza'an sun yi wannan ne da ba'a da izgili suna izgili da addini litakzibihim bil qiyama saboda sun karyata alkiyama sai Allah ya ba annabi hakuri ita isbir ala ma yaquluna kai hakuri a bisa abin da suke faɗa na ƙaryata ka da cutar da kai an an ce yayi hakuri ne saboda dama ake da'awa da karantar da jama'a sai an yi hakuri shi ake kira as-sabru alal maqdu wa sabru alal mamur wa sabru anil hakuri kashi uku ne akwai hakuri ga barin saban Allah akwai hakuri wajen bin Allah akwai kuma hakuri da abinda Allah ya hukunta akan ka mai daɗi da mara daɗi shi yasa Allah ya ta bashi hakuri wa rabbika fasbir fasbir sabaran jamila wasbir ala ma yaqulun wasbir fa innaka bi ayunina wasbir kama sabara ulul azmi wa liman sabara wa ghafar inna zalika la min azmi al umur ana ta bashi hakuri saboda aikin wa'azi sai an yi hakuri shi Allah ke isbir ala ma yaqulun kai hakuri abu sabun da suke faɗa wazkur abdana ka tuno da bawanmu in ji Allah ta'ala dauda shine annabi dauda zal aid ma'abocin karfi me karfinsa aka ce al'ummatu fil ibada yana da ƙarfi wajen bin Allah hadisi ya inganta a cikin sahihul bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabu siyam ila Allah siyamu dauda wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman azumin da Allah ya fi so shine azumin annabi dauda ya azumi yau ya sha gobe ya azumi yau ya sha gobe wa habbu salati ila Allah salatu dauda sallar da Allah ya fi so ita ce sallar annabi dauda kana ya yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu ya kasance yakan yi barci a tsakiyar dare ya tashi ya kuma tsaya ya sallah a ɗaya bisa ukun dare sannan ya bacci a ɗaya bisa shidan dare haka yake raba dare shida kashi uku ya bacci kashi uku ya sallah sannan kuma rana yau ya azumi gobe ya sha ruwa yau ya azumi gobe ya sha ruwa duk wata kenan yana azumin kwana goma sha biyar a shekara ya azumin wata shida ya sha ruwa wata shida kaga ya samu ƙarfin ruhi da ƙarfin gaggar jiki in kana azumi ranka ne yake ƙara ƙarfi da imaninka in kana cin abinci kuma gangar jikinka tana ƙara ƙarfi kun ga balance ɗin abubuwa guda biyu quwwatul ruh wa quwwatul jasad quwwatul ruh huwa quwwatul iman quwwatul jasad huwa quwwatun yani hissiya kaga quwwatul hissiya wa quwwatul ma'anawiyya ya hada ƙarfin imani da ƙarfin gangar jiki wani sai ga yana ta ibada ya rame ya tsuke ya bushe wani kuma ya ta ci baya ibada ya fi kula da gangar jikin sa ya fi kula da ruhinsa to so ake a samar da haɗin biyun ka ci abinci yau don ka samu ƙarfi ka azumi gobe don ka samu imani kuma wa kana la yafirru idza laqa da kan ya game da kafirai ba sa kurasa ba sa fatatakarsa shi na ta'ala Allah ta'ala ce innahu lalle shi annabu dauda awwabun mai yawan kokkomawa ne zuwa ga Allah a cikin ayyukansa na ibada yana tsarkake su ga Allah kawai inna sakharna jibala Ana ce haƙiƙa mun hore duwatsu ma'ahu tare da shi yusabbihina suna yin tasbihi bil ashiyi da yammaci wal ishraq da kuma huduwar rana lokacin huduwar rana idan yana karatun at-taura yana karatun zabura kai wacce aka bashi sai tsuntsaye su hada a sama kai suna shawagi suna jin daɗin muryarsa suna taya shi karatun saboda daɗin muryarsa wa tsaira Allah ya ce haka tsuntsaye mashura a bar tattarawa ce a gare shi an tattara tsuntsaye su ma sukan zo su taya shi tasbihi suna kokomawa tare da shi kullun lahu awwab Allah ya ce dukkaninsu lahu ga Allah awwabun masu komawa ne wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum shi abinda Allah ya masa baiwa yana jin tasbihin tururuwa da tsuntsaye da duwatsu in sun ce subhanallah yana ji in ya ce subhanallah suna ji saboda haka shi wannan wata mu'jiza ce da Allah ya bashi dama Allah ya gaya mana komai a duniya yana tasbihi in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum don kuma yake kullun lahu qanituna komai yana miƙa wuya yana saranda yana ibada ga Allah sai dai ba kwa ganin yadda suke tasu ibadar wa shadadna mulkahu Allah ce mun karfafa mulkin annabi dauda wa atainahu alhikmata sannan mun ba shi hikima wato annabta da kuma fasalal khitab yadda ake tantance magana da yadda ake hukunci da adalci da yadda ake abu yadda ya dace Allah ba shi hikima ya ba shi fasalal khitab hikima din nan an yi maganganu hudu wasu suka ce alfaham in ji malam ibn abbas da malam hasan da ibn zaidi wasu suka ce asawabu dacewa in ji malam mujahid wasu suka ce sunna in ji malam qatada wasu suka ce annabta in ji malam sudi fasal khitab wasu suka ce ilmul qada'i wal adl Allah ya bashi iya hukunci da tsaye da adalci inji ibn Abbas da Malam Hassan na biyu bayanul kalam Allah ya bashi iya bayani in yana magana sai ya burge ka kwarai musamman in ya hau bari wasu suka ce na uku amma ba'ad shi ya fara cewa amma ba'ad an shiga an gama wannan magana za a shiga sabuwa ko takliful mudda'a albayna wal mudda'a alayhi al-yamin shi ya fara fito da tsarin in ka kawo ƙara a nemi hujja wanda ya karya ya rantsi shine fasalul kitab to nan zamu tsaya wa hal taka akwai maganganu nan masu yawa dangane ga sharrin da yahudawa suka wa annabi dauda game da wata kisa da ake kawa ta ƙarya ta shahara a cikin tafsiri to za mu tsaya a nan mu tashi a kanta don mu rushe wannan kisa ta ƙarya a kan wannan bawan Allah annabin Allah wanda Allah ya ambace shi sau goma sha shida a cikin alkur'ani a cikin surori guda tara subhanakallahu bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Allah saka alheri farko dai mutanen Riyadh wanda aka je unguwar su a yau suna godiya dangane da yadda mutane suka bada haɗin kai suka yi do zuwa wani masallaci nasu wanda aka gina shi ɗaya ga wata ramadan aka kuma buɗe shi a da sunan shi a sheik ja'afar mahmud adam sanarwa ta farko shine esco suna da mitin a yanzu bayan an tashi wanda ya ji ya sanar da wanda bai ji ba cewa esco suna da mitin a yanzu bayan an tashi gobe idan Allah ta'ala ya kai mu ranar 18 ga wata za mu sakin cicirundo a masallacin kundwai laro karfe hudu rabi na yamma in Allah yadda saboda haka mutanen kundwai laro su kyautata wannan guri su gyara shi kafin zuwa muke insha Allah an waɗannan mutane a yanzu bayan an tashi akwai Umar Madu wanda aka fi sani da baba Umar Madu wanda aka fi sani da baba da kuma Yunusa Madu da Ibrahim Madu da Abubakar wanda aka fi sani da Abba akwai wata ƴar su ta zo daga Abuja ta yi kokarin ganin su ta nema ba same su ba an ce ana kyauta sun suna halarta wannan gurin don haka ana buƙatar waɗannan bayan Allah su zo su gan mu tare da su don a yi bayani a haɗa su da ƴar wasu kuma su ganta insha Allah makarantar Isari Memorial Islamiyya Nursery and Primary School da ke nan jeka da fari west wato nan kusa da pdp secretariat suna daukan dalibai akan wani kima ta nursery da kuma primary duka duka enrollment din shine daga school fees da registration da sauransu total dai all in all shine mutum zai biya dubu biyu a tam kenan na wannan nursery and primary islamiyya don haka tana nan gidan alhaji gambo isari sunanta isari mai mai islamiyya nursery and primary school wanda yake da sha'awa dan uwan mai ahlus sunna kuma wato shi ma jigo ne a cikin mu gwargwadon hali Allah saka mu da alheri akwai su sha'awa ana iya kai a wannan guri insha Allah akwai wani agogo da aka kawo anan idan wanda ya san yayi asaran agogonsa ko ya jibar to yana zuwa yi bayani da kuma skills ga sunan su ma sai a ga su din ne kowa shi bane sai an tantance an yi da bayanin sai a bashi don kada wani karbi kayan wani na'am alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam sai tambayoyi malam wannan tambaya ta yara ne suna wasa sai a bisa tsotsayi ɗaya bugi ɗaya sai ya mutu to me hukuncin da ya hau kan yaron kuma ko shi ma sai an biya masa diya da mahaukaci da yaro idan suka salwantar da rai sai dangin su akila sun haɗu sun biya diya so da haka jiya nan ta miliyan goma sha hudu ta hau kan dangin wannan yaro da babansa da shakikansa da li'abbansa da ummansa da dangin uwa dangin uba duka kowa sai a ga ma'aikatarsa da sana'ar da yake a yanka masa abin da zai dinga biya har sai sun haɗo waɗannan kuɗi na diya da za a ba sakamakon ɗansu da ya kisan kai sai dai idan su sun yafi shikenan magana ta kare shi kuma tun da bai balaga ba wani abu na haƙƙin Allah bai hau kansa ba amma na haƙƙinsu su su wannan dole a fitar malam mai wannan tambaya yana cewa yana da complete Qur'an a handset din ba na murya ba ma'ana na rubutu kuma yakan shiga banɗaki da handset din ko akwai laifi akan haka wannan ai shine bambanci a tsakanin hardware da software da abin da yake software ne shine abin da in ka in kana abin operating ɗinsa zaka ganshi amma in ka kashe shi kenan ba zai fito ba saboda haka wannan ba za a yi masa hukuncin cewa an shiga da Qur'ani ban daki ba kamar yanzu a ce akwai wani flash a hannu a ce akwai qur'ani izo 60 da sauti da murya da hoto in ka shiga da shi ban daki ba za a cika shiga da alqur'ani ban daki ba saboda sai lokacin da ake running sa sannan ne qur'ani yake fitowa amma da an kashe ba za ka ga komai ba saboda wannan shi ake kira software hardware shine abin da zaka iya dagawa haka kamar wani handset din hardware ne amma program inda aka sa a ciki software ne in ka kashe shi kenan babu in ka bude cin handset din ma duk ba za ka ga komai ba in za ka dauko dan memory dan kankanin da ake ba 2 gig ko 3 gig ko 4 gig za ka shi dan mi dc amma a cikin sa akwai qur'ani misali izo 60 ko so 4 ko so 5 ma yanzu wannan dan ka shiga ba daki da sha'awa ka shiga da qur'ani ba so da ba qur'anin kwata kwata shi abu ne da ake so sai an ga qur'anin to amma kama a ce kan sikirin ɗinka akwai aya wannan zaka shiga sai ka kashe kana kashewa zaka ga babu ayar saboda wannan shine bambanci sai in kana ranin sa ne ba ka shiga ban daki ba amma an ka kashe shikenan malam ne wannan tambaya ta ce no Allah malam ka warware mini wannan matsala ta ce ita ne ta samu wani wanda zai aure ta suka daidaita amma iyayenta sun kawo nasu da cewa wancan shi ba shi suke so ba ga wanda suke so ita kuma ta fahimci shi wannan din malami na islamiyya yana da addini sai ta kaman shine dalilin da yasa ba su so da wancan da suke so ta aura din yana da dan hali ta ce ko za ta iya bijirewa ba za ta bijire ba sai dai a shawara a tattauna domin a mafi yawa akwai iyayen da sai ka sha mamaki sai ga 'ya'yansu wata ran kamar ma sun fi su hagin nesa su suna watakila suna mata su kuma watakila ƙauna ce ba wai sharri suke so su kula kauna ce suna ga taje inda za ta huta ya huta a wurin malamin islamiyya zuwa ta kokawa da kunu da koko da sauransu tunda shi jarinsa karatu ne shi kuma karatu ba a zuba shi a kwano a ci sai dai ya ta zazzaga shi a wani guri to wataƙila na ga tunanin da suka yi kenan ta samu inda za ta huta a mata ɗinki mai kyau a mata kaya mai kyau wataƙila da gidansa wataƙila da mota wataƙila da kaza suna ga yarsu za ta fi samun hutu da kwanciyar hankali a ta kuma tana ƙara ta ɗau malamin islamiyya wataƙila ko karatu ya koya mata ko abin da ya kama da haka abin da za a yi dai shine a tattauna da iyayen nata a kuma ba su shawarorin da ya dace su duba tsakanin biyun su gani don shi yaro ba hankali gare shi cikakke ba iyaye su ne amana a kansu su ba da yarsu ga inda ta dace kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma iza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu saboda haka quality biyu annabi ya faɗa addini wal khuluq wani yana da addini amma bai da halaye masu kyau wani yana halaye masu kyau bai da addini sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa biyu iza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu idan wanda kuka aminta da addininsa da ɗabi'arsa ya zo neman aure fa zawwijuhu ka ku aura masa wa illa in ko kun ki kun ce sai yana da wani abu domin kasancewa a kona ba a hannunka ba shi yake nufin abu zai zauna dindindin ba ni na gani da ido na mai shi ya dawo mara shi mara shi ya koma mai shi to in ta kamar akwai ne aka ba shi ya dawo babu ba an fi rigima wallahi ka dawo babu idan mace ta aure ka da akwai aka dawo babu kaɗanci za ta zauna da kai amma mun sha gani waɗanda suka yi aure babu aka zauna cikin babin daga baya Allah ya yi musu arziki saboda haka ina ga ai hakuri dai a duba wanda ya cancanta ɗabi'ar addini in kuma wancan din shi ma mai kuɗin shi ma yana da khuluq da din kaga ya fi wannan tunda shi yana da uku ne wannan yana da biyu bisabilillah ko eh misali a ce wanda suke so din shi ma lahu khuluqun wa lahu dinun wa lahu malun ai kaga aulaman lahu khuluqun wa dinun wa laysa ilahu malun to matsalar kawai ta so ce ta yayiwa shi yana da addinin yana da kuɗin yana da halaye masu kyau amma ba ta son sa matsalar kuma ta dawo so to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albikru tusta azanu sai an nemi izininta wa iznuha sumatuha za a aura miki wani in ta yi shiru alama ce ta kunya tana so sai a yi kuma aka fahimci shirin ma na tsoro ne to kada a yi saboda so ake a zauna lafiya kun ga kenan an hana auren dole saka iyayen su duba da su yi tunani ci nazari tunda yarsu ce ya kamata su sa ta inda za ta samu kwanciyar hankali su ma hankalin su kwanta a samu nutsuwa kuma aure ya albarka ima wanda take son bai da arziki kuma an yarda da sa da halinsa a bata shi a bar wa Allah arziki a hannun Allah yake ba hannun su ba Allah mai wannan tambaya yana cewa shine ne bakance kan wata bukata da yake nema wurin Allah cewa Allah ya biya masa zai azumi goma bayan sallah to yanzu bukatan ta biya to shine yake tambaya azumin nan kan dole sai yayi su a jire ne ko zai rika yana huta a azumin bakance idan ya sa musu rana da lokaci to sai ya yi su yadda ya faɗa din kamar yace zan azumci watan nan dan Allah to sai yi autan gaba daya in ya ce zan yi goma bai sa rana ba bai sa lokaci ba bai kuma ƙayyade su da wani wata ba to zai iya yin su a haɗe zai iya yin su a jere tunda a wajen ɗaukan alwashin ma bai jera su ba bai raba su ba bai sa musu lokaci ba so da haka wannan shine bayanin malamai in tun in ya faɗi goma mubham Allah yana da azumi goma a kaina in ya biya mun bukata sai bukatar ta biya zaka iya goma a jere ko a rarraba ba laifi malam mai wannan tambaya yana cewa mahaifiyar matarsa ne ta zo ta ɗauke ta kan wata matsala da ya faru tsakaninsu to matar tana su dawa yayin ta kuma wanda yake shine waliyan ta shi ma yayi iyayensa abun ya gagarewa har wajen wata takwas to shine ci malamin shawara zaka ba shi bai kamata mace tana so ta koma gidan mijinta kuma ta ba a hana ta wala ta'dhuluhunna an yankihina idza azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf Allah ce kada ku hana su su auri su ma'ana su koma gidan mazajensu idan sun samu yarjejeniya da fahimtar juna bil ma'ruf saboda haka wali bai isa ba ya hana mace komawa gidan mijinta in miji ya mai da ita sai dai in yana da wani dalili na cewa cutarta ake bata gane ba amma in ba haka ba aban mace ta koma daki mijinta shi ya fi mata alheri domin ku kuna zaune da matanku ko ku kun haɗa ta koma gida wannan ai mugunta ce kai yanzu mata ka ka kori mata ka gida ai baka san raɗaɗin da take ji na rashin mijin ba ya kai zaka zauna da matarka kuma sannan kuma kace ita ba za ta koma ɗakin mijin ba alhalin tana so ko ba wani dalili gare ka na cutarwa bane a gaskiya tsare ta ta ki komawa ɗakin mijinta tare da tana so akwai cutarwa mai yawa a ciki ya kamata su yan uwa nata su yi tunani mai zurfi kar su je su jefa ta cikin wani yanayin da kuma sa zuwa a asara ta gaba ɗaya in dai ƙauna ne da maslaha yasa suka hana ta wani ce malam dan Allah a ba mu shawara domin mun shiga tsaka mai wuya malam kanwar mu ce take son wani mutum da aure alhali ana tuhumar sa da cutar kanjamau baban mu ya ce a je a yi gwajin HIV amma shi mutumin yaƙi ita kuma ta ce sai shi da ƙarshe malam a to shine a idan akwai tuhuma ta kowane bangare ko da ba tuhuma <coughs> a wani taro da aka yi a Kano a amir kano teaching hospital amin tambaya game da skirin da ake yi na tabbatar da lafiyar ma'aurata me sa addinin musulunci to na yi bayani gwargwadon fahimta ta da abin da na gafi yawa malamai sun rubuta cewa ana iya yin wannan kuma a wasu kasashen ma an sa shi cikin dokokin aure ba maganan ko tana yi ko tana yi ko ba tana shi a'a kowa sai ya yi wannan kuma yanzu akwai kasashen da ma ba za ka shiga ba sai ka je tukuna maka test na HIV kafin ka shiga kasar ko ina yanzu a kasashen duniya sun fara sa wannan doka bayan passport sai ka shiga da wannan saboda ba laifi dan ku ya ce a je a yi test ita ma a yi mata shi ma a yi masa duka su biyan ko ya samu kyakkyawar result shine zai sa a samu kwanciyar hankali in kuma tuhumar ta ƙarya ce dan a bata shi ne watakila ba kwa son ku bashi suka tuhume shi shi kuma watakila ya ji zafi a ransa yaga kuma ya za a ce dan za a aura masa wata yarinya sai an je an yi ta masa tsire-tsire watakila ya ki to wannan duk yana iya yiwa amma in dai maslaha da tafi dacewa a je a yi test din tukunna shine zai samu kwanciyar hankali su ma samu kwanciyar hankali kuma tuhumar da ake mata bayyana ƙarya ce in ko ya ki kamar yana ƙarfafa tuhumar su ne wataƙila shi ya ne ba dan yana da cutar ba a'a sai dan kawai bai kamata a samu wannan sharaɗin ba amma sharaɗin ba laifi na ga malamai da yawa a cikin su sun rubuta wannan musamman na wasu kasashe ba mu ba su sun zama ma doka ce liman ma ba zai daura aure a masallaci ba sai an kawo masa result din angon da amaryar ya tabbatar da lafiyar su. kuma suna kafa hujja da hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa firra min al-majzumi firaraka min al-asadi ka gudu mai cutar da ake dauka kamar kuturta kamar da kake gudun zaki suka ce kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya san ai Allah yana iya sama kuturta ko baka zauna da kuturu ba da wasu sun ce suna gangara raƙuma marasa lafiya cikin masu lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to waye sawa shi na farko cutar ma'ana in ka ce kuturta sai an zauna da kuturwa ke ɗauka to kuturun farko shi ana ya ɗauko ta kenan wannan ya nuna in Allah ya ga dama ya sama cuta ko baka cuɗanya da mai ita ba zai iya sama amma me yasa aka hana cuɗanya da mai cutar da ake ɗauka saboda kiyaye sababi ka kiyaye sababi ne to dole ne a kiyaye sababi so da ka shawarar da zan ba wa mai wannan in har yana santa ta <clears throat> sai sai ce to su je a musu shi da ita a tabbatar da lafiyar su tunda wannan kadai ya rage sun yarda da komai nasa sai wannan to sai a yi gari ya fi zaman lafiya Allah ya sa mu dace <clears throat> akwai uwa masu bukatar addu'o'i da dama wanda suka ce an sace musu mota wanda suka ce an sace musu mashin wani handset da sauransu to Allah ya da muku da abin da aka sace wanda suka yi satan kuma su Allah ya shirye su su daina yin satan akwai masu neman aiki akwai ta mai yawan barin ciki to duk Allah ya ba da lafiya waccan Allah ya sauke ta lafiya ta kuma wannan Allah ya sa cikin ya zauna akwai masu cututtuka iri iri Allah ya ba su lafiya ko masu neman aure aiki hadda qur'ani bashi da ake bin su da masu neman admission da masu neman halal da masu neman gida da masu neman shirye ƴaƴansu da masu neman haihuwa da masu neman aure maza da mata da kuma dai addu'o'i da bukatu daban-daban Allah biya kowa bukatarsa ta alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك